shi ƙahoha tushe gare shi ainihi daga mai tsira da amincin Allah shi aka wa ƙaho kenan mu a gare mu sunna ne ma ƙaho ba ma wani kewaye-kewaye a ce wani ko al'ada ko wani a'a ya cancanta a ce a rayuwar mutum ma an mishi kaho kuma wanzami gare shi wanda yake mishi kaho lokaci-lokaci ainihin kaho wanzamai a da su ne likitoci na gargajiya saboda abubuwan da ake hudda na jini ba a iya lissahiya a ce da kaza da kaza shi ne sa ke yin kaho haka nan ba komi ma in ka samu lokaci ana rage maka jini saboda shi jinin da ake hudda na kaho ba wanda yake kwarara ba ne kamar wanda likitoci suke huddawa a'a jini ne wanda yake cikin nama wanda yake yawo suke duk wanda aka mishi a lokaci an samu kaman wata biyu uku ana wa mutane kaho gashi nan larabawa ya ka gani da ke suna aiki da hadisin bayan haka nan shi ko faduwa ko kuma wani jin ciwo haka ko dai a samu ko wani ciran nama a jiki in aka wa kaho insha Allahu shifa'u ne kaga an samu waraka kaman ka aiki ma ka gaji jikinka kana jin rigib shi kanshi iya sawa amma kaho kuma ka ji daɗi in aka yi shi ana samun waraka da kyau da kyau ko da ba komi aka ma kaho ka ji daɗi insha Allah. Yau mun ga abu yana ja baya bisa kan harkar kaho kamar menene kuke ganin yake kawowa wannan koma baya. Mu mafi yawancin a nan Nijar ainihi nasaranci shi yake sawa ake nema a bar kaho a bariki su shi suke ma musamman kamar likitoci na zamani wanda basu su fahimci komi ba a addini kaga kin shi ma suke mafi yawancin mutane wanda ba su san ba menene kafan wasu ca suke ma ba kauye ne kai wasu ce a'a kai ba gidaje ne to da jahilci da yahudanci nasaranci mu anan komi namu na gargajiya wanda yake mu amfani ba a yin shi shine yake korewa kaho kuma masu yin nashi suna kadancewa ba a koya bare a yi shi kenan wasu wurare ne ake kawo in baka da ciwo kace so kake a rage maka jini kaga na farko ana yin shi bisa kan kafaduna ana wa mutum gindin kafada da kasa ana yin nan wuya saman wuyan wannan jini na kayan zan waye ya ana yin shi tsatso ana yin shi bisa gwiwa ciki da waje ana yin kaho saman tsotsi ma ana yin kaho ko a ƙirjin mutum haka in dai ka ji jikin ka abin nan wanzami mu wanda muka ɗauka wanzami mai aikin jini kawai ina neman haɗin kan mutane su juyo hankalin su tambaya kar su bari abubuwan su wanda ya zamanto shahararru su rika kubce musu suna kama Igya Lubaba. Studio